Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uh, godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Uh, muna gode mishi akan wannan dama da ya bamu. Kuma na zo ne a wannan lokaci domin in yi magana akan wani abu da ya zama uh, ah, ana ta maganan shi yanzu shine maganar zina. Zina wannan aba kalmar ma ba ta da daɗin ji gaskiyar magana zina mummunar aba ce amma sai dai ba ana magana ne akan waɗanda aka san su da zinace-zinace suna yi a matsayin sana'a suna yi a matsayin jin daɗi a matsayin holewa ko abin da ya kama da wannan ba ah, na san ah, masu maganar suna magana ne akan fatawa a ta idan mace ta shiga halin larura larura kuma wani abu ne mai faɗi to shin ta iya yin zina don ta ci abinci a bana so kai tsaye mu je ga maganar tukun sai na fara magana akan cewa wai ma waye ma mai fatawa tukun shin kowane wanda ya iya fassara ko ya samu hasken kyamara ta bidiyo a ko ta facebook a gaban shi sai ya bada fatawa ba haka abin yake ba fatawa ba kawai fassara ba ce ilimi ne mai zurfi to amma da yake ba za mu yi darasi a kanta ne yau ba to ina so ne mu yi magana a kan maganar larura da zai sa mace ta yi zina galibin masu magana suna nuna cewa kawai ai ba wani abu kawai ba za ta yi ba kawai wuta za ta je in ta yi zina ba haka bane mu duba shari'a fa tana son sassauci ne ga mutane ba tana so ta tsananta wa mutane ta jefa su a wuta bane ana magana ne akan cewa larura ta samu larura kuma tuƙaddarubi bi ƙadariha ana ƙaddara ta ne da yanayin yadda take menene ya faru kuma ya ya faru to menene mafita ta nan ake kallo babu malamin da zai ce zina kai tsaye halal ce ko wanda ya yi zina don kawai kana jin yunwa ka je ka yi zina ba haka aka faɗa ba abin da aka ce shine larura ta kai larura kuma akwai larurar abin mamaki shine a lokacin da muke ake wannan magana an ɗebi mutane hamsin a zamfara da yawa daga cikinsu mata idan aka ɗebi mata aka kai su jeji me ake musu kana tsammanin ba fyaɗe za a musu ba kaga wannan wani yanayi ne ba za ka ce wacce aka mata fyaɗe ta yi laifi ba to haka matar da yunwa za ta iya halakar da ita da 'ya'yanta in ta je ta yi zina tana kyamar zinar ta yi da laruran ta ciyar da 'ya'yanta ta ciyar da kanta su fita daga yunwa wannan ba za ta je wuta ba in kai ne ma mai wutar sai ka je ka sa ta mu gani Allah ne kawai zai iya sata a wuta kuma shi ɗin shi ne ya ce idan mutum ya matsu famani turra gara bagin wala adin fala isma alai mushe ma an ce mutum ya ci ya yi guzurinsa abin da ya kamata mu yi fa ba tsayawa za mu yi mu ta tsanantawa ba mu yadda akwai matsalar nan mutane na cikin bala'i sannan kuma mu yadda cewa aikinmu ne mu yi ƙoƙari mu sama musu mafita don me ba za a yi tunanin samar da hanyar da zai rage wa matan nan raɗaɗin damuwar da suke ciki ba an kashe mazajen su an bar su da 'ya'ya ana ɗiban mutane ana kai su abin nan kawai mu tsaya mu ta tsananta fatawa shine mafita ba shine mafita ba don haka ina jaddada cewa a bisa larura idan larura ta yi larura an duba kowace hanya da za a iya samun mafita ta yin aiki an rasa yadda za a yi yara za su iya mutuwa za su iya kwanciya da wata mummunar rashin lafiya mace ta yi zina ta ciyar da su ni a fahimta ta ba na ganin cewa ta kai ga wai za ta shiga wuta sai dai kawai mu yi fatan alasa kada a wuce gona da iri wajen amfani da wannan fatawar kuma mutane su gane cewa ba fatawa ke lalata mutane ba yanzu mutanen sun lalace fatawacce ta kai su ga lalacewar a'a kamata ya yi mu nema musu mafita mu musu addu'a waɗanda suke yin zina saboda holewa saboda jin daɗi saboda sha'awa to Allah ya shirye su su daina waɗanda suke yin zina saboda neman kuɗi Allah ya shirye su su daina waɗanda wata larura ta sa suke yin zina Allah ya ba su mafita su daina ba tsanani za mu yi ba 'yan uwa lokaci ne na mu jawo su a jiki mu karantar da su mu nemi menene ya sa ma suke yin wannan abun mu tambaya me yasa kike yin zina sai mu ba ta shawara akwai wani sinariyo da zan ba ku labari mai buta da hankali wani mutumi ne yana da ƙoƙari a masallaci ana ganin shi ko da yaushe a sahun gaba amma kowa ya sani ga yarsa tana ta yawo a unguwa da ƙatotuwar waya tana kwalliya ta fita ba ba san inda take zuwa ba amma ana tsammanin zina take yau a zo a ɗauke ta da wannan mota gobe a zuwa a ɗauke ta da wannan mota ranar nan sai aka tara kwamiti aka kira shi aka tutsiye shi a masallaci cewa kai dattijo ne gashi nan yanzu kana ba mu kunya yarka ga abin da take yi ya yi shiru ya yi ajiyar zuci ya ce to don Allah ina so in tambaye ku don Allah a cikin kwako wanda zai fito ya auri wannan yarinyar don Allah ina tambayan ku a cikin ku da ya san yanda nake ciyar da gidana wannan yarinya da kuke gani ita take rike da gidan wasu sai hawaye gashi dai bawan Allah ne yana son Allah yana tsoron Allah yana zama a wurin karatu in ana yi a masallaci yana iya ƙoƙarin sa wajen ibada amma kuma me talauci baki ya sa shi a gaba bai iya ciyar da gidan shi wannan yarinyar ita take fita ta je abin da ta samo ta zo ta kawo ta ciyar da gida sannan kuma gashi ba ta da aure ba ta da miji ba wanda yake neman ta da aure to yaya zai yi irin waɗannan abubuwa mu fuskance su da hikima mu yi ƙoƙarin jawo mutane a jiki muna nuna musu hanyar da za su samu mafita ba kawai mu ta kai su ta ba ina fatan Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim yan uwa masu sauraron mu da kallon mu wannan wani takaitaccen tsokaci ne akan matsalar da ke damun mu kwana biyun nan wato matsalar halascin mace ta zina a babin lalura musamman laluran abincin da za ta ci wanda rayuwarta ke bukata wanda in bata ci ba za ta iya rasa rayuwarta wannan matsalar tana da alaƙa da wani yanki da aka ɗebo na karatun babban malaminmu Profesa Ibrahim Ahmad Makari, Allah ya ƙara masa lafiya. So, wannan tsokacin da nake so in yi yana da ɓangare biyu. Ɓangare na farko shine mafi yawanci waɗanda suka watsa wannan karatun. Ta ɓangarori da yawa suna watsa shi a sunan fatawa. Profesa Ibrahim Ahmad Makari ya yi fatawar cewa mace za ta iya ba da jikinta saboda laluran abincin da za ta ci. To, wannan abin da mutane da yawa suka yi kuskure ne a ilmance, abin da ya fito daga wajen Profesa Ibrahim Makari, musamman wanda na saurara, baya amsan sunan fadawa. Abin takaici da yawa masu magana da sunan addini da ɗaliban ilimi, ba sa bambance ko ba su san bambancin fatawa da karatu ba. Ba duk abin da aka karanta a littafi ko aka karantar ake fatawa da shi ba, fatawa daban, karatu da karantarwa daban. Fatawa ana yin ma'amawa ne a lokacin da suka jefa tambaya. Shi ko karatu ana ma ɗaliban ilimi ne gwargwadon mustawansu gwargwadon level ɗin da suke kai. To kuskure ne malami yana karatu yana tattauna wani maudu'i ka yanko wani abu daga cikin ka ce gashi ya yi fatawa a kan kaza. Wannan kuskure ne babba wanda yana da kyau ‘yan uwa su faɗaka da shi. Akwai bambancin fatawa da karatu. Wanda akan wannan matsalan har littafi muke da shi cikakke da wani babban malami Shihabuddin al ya rubuta mai suna al-Ihkam fi tamyiz al-fatawa an al-ahkam wa tasarrufat al wal imam wanda littafin yana ƙoƙarin bambanta bambancin abin da ake ce ma fatawa da abin da ake karantawa a littafi ko ake karantarwa. Ba duk abin da aka karanta ko aka karantar ake fatawa da shi ba, fatawa daban wannan daban. So, wannan na farko tambihin da nake so ma 'yan uwa kenan, abin da na ji game da wannan matsalan daga wajen profesa ba ta ansa sunan fatawa ba fatawa sunanta ba karatu ake yi a cikin karatun ya buga misali wanda karatu ne da ake ɗaliban ilimi waɗanda mustawansu ya yi daidai da su akan haka duk da yanzu muna zamani ne na social media duk abin da aka yi aka ɗauka kowa zai iya ji shi yasa a nan ƙasashen larabawa da yawa malamanmu ba sa yadda a yi rikodin ɗin karatunsu a saki kai tsaye sai an yi editin saboda a sanda ake karatu a aji ko a zaure ɗaliban ilimi ake ma waɗanda suke da ahaliya na su fahimci abin da ake faɗi amma sanda aka yi rikodin ɗinsa aka saki to wannan kowa zai iya ji kowa zai fahimta yadda yake so to sai an yi editin ɗinsa abin da aka ga zai iya haifar da hayaniya a goge shi ba za a bari ya fita kowa ya ji ba saboda wasu da yawa za su ji ba za su fahimce shi da kyau ba wanda da yawa malamanmu a Najeriya ba na tunanin suna yin hakan wanda hakan na taimakawa wajen wasuwar hayaniya a cikin al'umma. To wannan tsokacin farko kenan da nake so in yi, abin da ya fito daga wajen Profesa Ibrahim Makar ba fatawa sunansa ba. Saboda fatawa ana yin ma'amawa ne a lokacin da suka jefa tambaya game da abin da ya faru da su wannan na farko kenan sannan na biyu ita wannan matsalar da Profesa ya buga misali da ita ba sabon abu ba ne abu ne wanda yake rubuce a cikin littattafan musulunci fiye da shekara dubu littattafan fikihu suna kunshe da wannan matsalar sai da yadda matsalar take gwargwadon abin da za mu iya faɗi a wannan makam ɗin wato malaman fikihu suna faɗanta a mataki daban-daban a wurare daban-daban akwai wanda suke faɗanta a babin zina a lokacin da musulmi ya aikata zina akwai haddin da musulunci ya tanadar masa sai dai zartar da wannan haddin wato yana da sharaɗoɗi daga cikin wayannan sharaɗoɗin ya zama babu shubuha daga cikin shubuha ɗin da ke hana a zartar da haddin zina akan musulmi ko a kan musulma mace kenan a tabbatar ma cewa ba laluran yunwa ya sa ta yin zinan ba a duk sanda aka kama mace da laifin zina aka tabbatar da cewa laluran yunwa neman abin da za ta ci ya sa ta yi wannan zinan ba za a zartar da haddi a kanta ba rashin zartar da wannan haddin baya nufin ba ta aikata laifi ba sa'an nan ma za a iya ladabtar da ita ladabtar wanda ya dace amma haddi ba za a zartar mata ba ƙarƙashin hadisi mashhuri da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idra'ul hudud bi shubuhat wannan na farko kenan da yawa littattafan fiqh suna tattauna wannan mas'alan game da haddin zina haddin zina yana faɗi ya zama bai halasta a zartar da shi ba akan musulma a sanda aka tabbatar ma cewa laluran yunwa ya sa ta yi. Hukuncin macen da laluran yunwa ya sa ta yin zina kamar hukuncin macen da aka yi mata fyaɗe. Hakanan malaman fikihu suna tattauna wannan matsalar wato a abin da suke kira da alkawa'idul fiqhiyya. Wasu suna kawo ta a babin ad-darurat, tubihul mahzurat, wasu suna kawo ta a babin al-ikrah. amma babin al'ikrah ɗin nan aka fi kawo ta kamar babban malami al'imam jamaluddin isnawi a cikin littafinsa a tamhid ya tattauna wannan matsalan a ƙarƙashin ƙa'idan al'ikrah yaushe cilastawa yake kawar da haddi ko yake tasiri a hukunci na shari'a babban littafinmu da muke koyan fikihu al'imamu malik a cikinsa muktasarul khalil shi ma ya kawo wannan matsalan a babu talak a lokacin da yake magana a kan wato sakin da baya zartuwa daga cikin sakin da ba a zartar da shi shine sakin da aka cilasta mutum ya yi ba tare da yana so ba to yana lissafawa a ciki har sai ya kawo jumlan kalmar'ati la Jidu, ma ya suddura maƙaha. ya kawo misalin kamar hukuncin macen da ta rasa abin da za ta ci ta rayu so wannan misalin da yake kawo misali ne a kan cewa wato cilasta wanda ma'ana wannan yunwan da ya sa ta yin wannan zinan yana daidai da wanda aka cilasta shi wani abu aka yi masa karfa-karfa so ita yadda matsalar take a ƙarke abin da zan rufe magana na da shi duk malaman musulunci ba istisna'i sun yi ijima'in cewa matar da ta yi zina aka tabbatar ma cewa laluran abin da za ta ci yasa ta ta yi zina ba za a zartar da haddi a kanta ba. Hasali ma in aka zartar da haddi a kanta, alƙalin da ya zartar da haddin za a iya kashe shi saboda haka. Sai dai shin wannan zinan da ta aikata saboda laluran abincin da za ta ci halas ne koko yana nan a haramun dinsa haddi ne dai na duniya ba za a zartar mata da shi ba zahirin nasosin malamai yana nan a wato laifinsa ta aikata laifi haddin ne kawai ba za a zartar mata da shi ba za a batta da ubangijinta saboda faɗin ma'aiki idra'ul hudu da bishubuhat kuma wannan matsalan tana da nusus mabambanta da suka zo a littattafan hadisi da fikihu har ma na yi magana a kanta da nasosin da na zaɓo na sa a cikin littafin da na rubuta a kan fyaɗe al-ihtisab fi bayani hukmi al-ihtisab daga cikin wayannan nasosin, akwai wani hadisi da al-imam al ya fitar da shi a cikin sunan shine wata mata da ta yi zina a zamanin sayyidina umar ibn al-khattab da ta yi zina laifin zina ya tabbata a kanta aka zo da ita zuwa ga na Umar. na Umar da ya bincike ya tabbatar ma cewa laluran yunwa bukata ya sa ta yin zinan bai zartar mata da hukunci ba. Wannan hadisin yana nan a cikin asunanul kubra a cikin wato kitabul hudud babu man zana bimra'atin mustakraha dama na faɗi a baya cewa da yawa macen da yunwa ya sa ta yin zina ana sa ta babin macen da aka yi mata fyaɗe daga cikin suwar ɗin fyaɗe ita ce macen da yunwa ya sa ta yin zina to a cikin wannan babin babu manzana bimra'atin mustakraha hadisin yana da namba 1750 wannan hadisin yana cewa annahu utiya bimra'atin jahida hal an zo ma sayidna Umar da wata mata wanda kishi ya kai mata matuƙa. Famarrat ala ra'in sai ta wuce kusa da wani makiyayi, fastasqat sai ta nemi ya shayar da ita, ya ba ta ruwan da za ta sha, kar ta rasa rayuwanta. Fa ba an yastaskiyaha sai ya kiya bata ruwan da za ta sha illa an tumakkina min nafsiha. Sai ta bashi jikinta. fafa'alat sai ta aikata ta yi masa abin da yake so to a lokacin sayyidina Umar fa shawaran nasa fi rajmiha sai ya ba da shawara akan ya za a yi da ita za a jefe ta ko ba za a jefe ta ba fa qala Ali ibn Abi Talib sayyidina Ali ya ce hazihi mutarratun ara an nukhalliya sabilaha wannan lalura ya sa ta yin zina saboda haka ina kallon a kyale ta kar ai mata komai wannan haka nassin hadisin ya zo a wajen al imamul al hadisin bizatihi ya zo a cikin sunan sa'id ibn mansur a nan ba na wato dubu da tamanin da uku ya kawo shi da cewa annan ra'atan ja'at ila umar akwai wata mace da ta zo wajen na umar faqalat inni zanaitu take cewa ta yi zina faraddaha ko faraddadaha ya nemi ta maimaita ta ta faɗi yani ta ikrari sosai hatta a ƙarrat har sai da tabbatar ma cewa ta yi zina wa ashhadat arba'a marratin ta faɗa har so hudu cewa ta yi zina sun ma'amara bi rajmiha sai sai na umar ya yi umarnin a jefe ta fa ƙala lahu ali salha ma zina sai na ali ya ce da sai na umar ka tambaye ta me yasa ta yin zina fala Allah laha uzran ba mamaki tana da wani uzuri fa sa'ala sai ya tambaye ta faƙalat sai ta ce inni kharajtu fi a ahli wata rana na fita wato ina kiwon dabbobin family na ta fita tana kiwon raƙuma walana khalid akwai wani abokin mu wanda muke kiwo tare da shi fa kharaja fi iblihi shi ma ya fita kiwon fa hamaltu ma'ima'an sai na tafi da ruwa wajen kiwon walam ya kunfi ibili laban sai dai babu nono a tare da ni ko wato ibil ɗin da nake tare da su ba nono a tare da su wa hamala khaliti ma'an wa ma'ahu fi ibilihi laban shi wanda nake tare da shi yana da ruwa yana da nono fana fi da ma'i ruwa na ya kare fastas aituhu sai na nemi ya samu ruwa in sha fa a ba an ya ni hatta amkantuhu min nafsi ya ƙi ya bani wannan ruwan har da na bashi kaina ko har na bashi kaina fa a baitu naki falamma kadat nafsi ruju. a lokacin da naga kamar in mutu saboda kishi tuhu sai na bashi abin da yake so fa aliyun sai na ali da ya ji wannan sai ya ce Allahu akbar ara laha uzran ya kabbara ya ce ga uzurinta nan na gan mata na saman mata uzuri faman turra ghaira baghin wala adin fala isma alai fa khalla sabila so hakanan akwai hadisai da yawa da suka zo a cikin musannaf abdulrazzaq da wasu littattafan hadisi amma wayannan guda biyun dukansu suna tabbatar ma abin da malaman fikihu ke tabbatarwa da cewa macen da aka kama ta da laifin zina ba za a tsayar mata da haddi ba inda ya tabbata cewa laluran yunwa ya sa ta yin zina yana daga cikin uzurorin da ke hana tsayar da haddi sai dai shin a wannan lokacin zinan da ta yi ya tafi kenan koko yana nan a matsayin laifi sai dai ba za a yi mata haddi ba zahiri yana nan a matsayin laifi ba za a yi mata haddi ba sai dai akwai nassin da ke bada ma'anan cewa babu laifin ma har a wajen Allah kamar yadda ba ta da haddi a nan duniya kamar nassin al'imamu dardir a cikin asharhul kabir da asharhul sagir nasa da hashiyan al'imamu da suƙi yana nuna cewa kamar cewa har a wajen Allah babu laifi amma dai zahirin nassosin magabata manya-manyan malamai da suke gaba da al'imamu dardir din, yana nuna cewa akwai laifi haddin ne kawai dai ba za a yi mata ba so matsalan a ce zina kai tsaye halas ne babu wanda ya faɗi haka ni ma ban fahimci haka a bidiyon profesa ba kuma ba haka yake nufi ba sai dai kawai matsala ce ta buga misali wanda waɗanda ba da su ake cikakken karatun ba suka yi masa mummunan fahimta وصلى الله على النبي الكريم